kullum yana faɗa ke cewa mm. ah, kullukum ra'in mm. wa kullum mas'ul an ra'iyati mm. yace wa rajul ra'in fi baiti fi baiti wa mas'ul kai miji shugaba ne a kan iyalinka kamar yadda Allah zai tambayi gwamnan Kano zai tambayi shugaban kasar Najeriya ya tsiye shi kamar sai Allah ya tsiye ka kuma zai ce khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli na'am mafi alherin gushi ne mafi alheri ga iyalinsa na kan ga mutane duk kirkin mutum idan kake banta da matarsa ce kai to mutum banza ne kirkin mutum mm. in kake banta da ƴaƴansa da barorinsa suke alaji Allah kyauta to mutum kirki ba mammakoki ne <laughs> to sai ka wannan shine babban kalubale a matsayin ka na shugaban gida lalle ka sani matakka tana ba da gudunmawa saboda ita mata makiya ce ka ji duk inda ake aikin gwamnati in ka ga gwamna mm. deputy gwamna sai abin da gwamna ya bashi yayi yake taimakon sai yake to ita mace tana taimakon mijinta ne to amma sai kace ita ce za ta gina gida mm. ita ce za ta sa gida ya yi daɗi idan baka bata ba ko za ta bada ba za ta bada shi cikin jin daɗi ba gaskiya ne ka gani a gane tabbas to sadaka wannan shine kalubalen idan ka dauki babu misali mm. maganar da nake ce maka mm. soyayya mm. soyayya tana rike aure mm-hmm. kuma a cikin mu'amalar aure babu abin da ke bayar da nishadi kamar soyayya ita shari'a za ta tsara muku abin da za ku yi da yadda za ku yi shi da yadda kamata a bi shi amma wannan abin da Allah subhanahu allah ya sa ya ce waje ala bainakum mawaddatan sai biyu da ta ce wa rahma ya sanya ku soyayya